بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأنه مفسر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وزي فسر مو a cikin ku waye ne zai fassara mu ayan lalle lanna muka fassara shi waye ne zai fassara musu da aka kuma mu tashi kai lanna kana nan fassara mu bin eh tashi rike rike fassara me aka ce a ciki da karatun kullum zuwa ake yi ba a gane ko ana gane ko ba a gane me yake nufi wannan ayan mutumin na ku zo nan ku zo nan shin da me yake nufi Mm. ya zo yake daga cikin mm. azizun alayhi ma alifu mm. me tsanani ne a kansa ma alifu me tsanani shi ne azizun alayhi wa tsanani a kan me yana damu a kan me ina damusa a kan me ma alifu eh ina sanani a gare shi ina ina masa nowi amma azizu ina buwaya ai ba sanani a nan wuri mm-hmm. eh ina masa girma ya gani wani mashakka ya same ku na'am harisun alaikum mm. mai kwadayin isar da ku alheri alheri isar a gare ku to mm. mm. eh, Ah. kai kokari izama izaman ka kai kokari kai bismillah kai kokari ya wallahi kai kokari Allah ya saka mali har kan ki so amma raufur rahim na'am eh eh eh eh me jin kedewa kun ce wata karatu fa za a ringa tambaya ni ba zan yi karatun zuku ba sai an gaya mu karatun zuku ba na bukatan sa yake cewa hadathana abu abu yaman shu'aib an zuhri akhbarani ibn sabaq ibn sabaki anna zaid bin ina daga cikin wanda suke rubuta wahayi ma'ana lokacin manzana sallallahu alaihi wasallam akwai masu rubuta wahayi wani malami ya tara sunayen su baki ɗaya masu rubuta wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji an dauke ne da na kawo maka wani ya aro ko ya tafi da shi ne ko ma ne na dare ban ga littafin ba baki ɗaya zancen wanda suka rubuta wahayi baki ɗaya na manzo Allah ka tattara su aka targe masu da littafi na da na ba ku ku targe don ku gane su waye suka rubuta wahayi to na dade ban gan shi ba ko wani ne ya dauka ko ne aro a cikin ku ya ki bani lahira aza ba yake cewa wa kana mimman yuktabul wahyi ina daga cikin wanda suke rubuta wahayi kar arsala ilayya abubakar ya ce ina zaune a gida abubakar ya tura sai ina bakar lokaci na mulkinsa ya ce in zo ni zaid bin sabit al-ansari ya ce in zo arsala ilayya abubakar maktala ahal yamama wa inda umar lokacin da an kashe mutanen yakin da aka yi yaki yamama can musaila mata kaza lokacin da ya da'awa nubuwa an je an yaki an kashe mahaddata da yawa ya ce na zo na same shi umar yana tare shi fakara abubakar shi abubakar ce inna umar atani umar ya zo fakara innal katla kadi tahara yawmal yamama bin nas ya ce kisan kai ya tsananta mutane al'umma manzo Allah sallallahu alaihi istahara ya tsananta an kashe su da yawa istahara kenan a yau malam yamama ranar da aka yi yakin yamama bin nasu anena nufi sahaba wa inni akhsha an yastahiba al-qatla bil qura'i fi mawatin ne ke na bakar ni ina jin tsoro kar a masa kisan kyashi a cikin wurare mawatin wurare da dan dama mai kasance bil qura'i masu haddacin qur'ani ne ina jin tsoro qur'ani a rasa qur'ani domin mafi yawa su sahabai mafi yawa masu hadda ne masu hadda ne ba wai masu rubutu ba ne na me faru ne masu hadda ne shi ne yake cewa ina jin tsoro a kashe su duka fa ya zahab kafiru min alquran in kuma yi haka mafi qur'an tafiya zai yi saboda a rubutun nan ba kowa ne ya rubuta ba mafiya sun haddace ni baya a rubutun kaɗan ne illa an tajamma'uhu shi dai muna so dai an tara shi guda to zai yi wa inni la ara an tajma'a qur'an ni da na gani ban so a tara Qur'ani ba kala abubakar shi abubakar ya ce kultu li umar kaifa afalu shi allam ya fa'al rasul sallallahu alaihi wasallam shi kalma ce wa inni la ara an tajma Qur'an wannan jawabi ne wanda zaidi ya ga sayyidina Bakar to shi ne sayyidina Bakar na ga shi Zaidu yace wannan kalman da ka amfani da shi ni ma haka ma na ga Umar ni na kara mafiye da wannan na ce kai fa afalu shay'an lam yaf'alu rasulullah ya abinda manzo Allah bai aikata ba kaga sahabi yanda suka sanci bid'a ba wai ba ba ba alheri ba ne a'a alheri ne amma manzo Allah bai yi shi ba don me zamu yi shi ba yanda mutane mu suke fada cewa ai alheri ne wai hana mu su umuma suna shan wahala mangana menene bid'a addu'a ne cika addu'a a ce da Allah ya ambace cika addu'a ne ce rasulu in ka zo wajen addu'an nan ka ce nabi ba kai yi daidai ba ba haka lafzi ya zo ba sauraka ba wai zancen bida wai zikir ake hanawa yaya manzo Allah ya yi shine magana bida kashi nau'i ne nau'i ito abu wanda ba a cikin addini tsantsa bida ne wannan first class wanda aslan ma babu irin abubuwan da ake yi al'ada mai da shi addini to da bid'an da ya kasance aslan abun a cikin addini yake amma an canja zane ana suna bid'a daga kaka mutum zai zo yi zikiri yadda manzala bai yi ba kuma kana dawa cewa manzala yi wa kai ka nuna manzala yadda zai yi shi ya nuna mara yadda za yi to za ka abun ba buɗe yake ba ibada duk ibada fiye ne shi abin da Allah ya ce a yi sai yi kana mangana zikiri wai hana kai yin zikiri amma zikiri zaka kake ya kai fi ake bukata zaka yi manzo Allah Allah ya so kuma salati ka zo kana karanta salatin wanda wani lafzin wanda kake gan dama kake amfani da salatin kuma shugaban talikai baya motsi shi abinda Allah ya ce kuma lafzin da ya fade shi ko kana gin naka lafzin ya fi nasa kare kake lafzin nasa ya fi naka wannan shine magana yake cewa na jijiya na wani batutuwa cikin radio don ba sun raina hankali mutane ba a ce zikiri ma shi an zo an ce wai nishi ma shi ne zikiri an kai manzan eh, amma mutanen nan wai a na hankali mutane nishi wai wai ce nishi kuma wani abu ne nishi shi mara lafiya a ce wai nishi ma zikiri ne inda aka jikin mu baki ɗaya zikiri ne nishi ya zikiri sauran a bar gini mai zikirin ma a bar matunanin mai zikirin ma a kallafa abin da ba kallafa maka ba ni shi ne to sauran kuma menene ta irin na hankali mutane da yara kana su suna ma mutanen abu ba daidai ba ji ne haka abun wasa ne ba gara yi shiru ba in ba fi ana tsoro irin waɗannan rigingimu a tsaya a faɗa gaskiya me me ake sa su addinin manzo Allah wa da hai ma ya sa shi yadda aka kawo wakokin cewa da abin da zaka yi manzo Allah to ni yadda manzo Allah yake mana addinin wani abu ne soki ne wai kifin da amuri wannan hai ba wani kwani kwane bana ana mangana zikiri wa akwai bawa akwai mutum mumini wanda zai yi mangana cewa babu zikiri a duniya babu zikiri ai ba ibada mu ba nafsin da aka faɗa cikin Qur'ani a yi shi da yawa kamar zikiri amma ya manzo Allah yake yi sa sallallahu alaihi wasallam in yasira ne sahabbai suke ganin manzo Allah kaifiyan zikirin ma da yake yi ina yi ne tsakanin shi da ubangijinsa kirga ma ya sabe suke yi shi da azkar bacci da abubuwan da yake yi abu ne ibada tsakanin da ubangijinka kuma alfazin duk abin da mazala ya ambata ya yi suke da shan koya mana doki irin wanda kai wanda duba yi ba shan doki wannan asali shi ne wani shi ne shi ne wai za a zo nan nan mana wannan wannan duk wai addini ne kuma dole a yarda ba mu yarda ba mu hmm. yake cewa falam ya zara umar uni fihi umar ina cewa kai da a ruta ne hatta shan allahu li zalika sadr har Allah ya bude min kirjina wa ra'aytu allazi ra'a umar shi na gan abinda umar ya gani kage hadan qur'ani ba wani ibada ba ne musalih mursal akwai bambanci ibadatu mahda da ibadatu manqul ma'ana da ibada abinda ake kira musalih mursal hada qur'ani abu daya in an ci nasara hada shi da kyakkyawan niyya to amfani da al'umma za su la'alla za su samu lada kai amma ba wani kikin raka biyu ko wani abu kayi ba to amma hada qur'ani mu ana kira masalihi mursal kamar ka fito da ba ta fahimta ka a cikin ayan qur'ani ka tattara manoninsa cewa ra'ufu ga manansa rahimu ga manansa al'azizu ga manasa kalmomin zaka ciro shi a cikin qur'ani ka rubuta shi kamar kiki sallah manzo Allah ya alwala wuri kaza duk wannan na kira masalihi mursal ilimi ne ka fito da su wanda zaka fito da su kafi wanda zaka fito da su wannan ijtihad na fahimta iya daidai bismillah bai daidai ba dama ijtihad ilimi ne masalihi mursal abin da zai sa al'umma su karu wanda ba ibada bane wasila ne zuwa ibada yayin da ake so a tara qur'ani na fa. tara ana zuba illan da yake gaba ne saboda ana kashe sahabbai an yi duk kuma ya za a yi to amma tattara gu da qur'ani tattara gu da ya dama qur'ani na na hada gu da to lokacin da sai na kai ke hange cewa hada shi ma da Allah ya tsara sunan shi na umar na nuna masa ba haka bane shi kuma Allah ya zai masa sadar kuma da hadisi ne ta alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdi su duk abin da suka yi na masal abubuwan da suka yi ta kuma ka ga aikin su ba su taba kawo aikin da zai saba a jishi shi manzo Allah ko sunna ko nasin Qur'ani ba ban dai sun yi abubuwan da ake kira misali mursal sara ge shi yanda Usman eh shi na li yayi ya shi na Umar yayi yanda za a sa diwani na sojoji yanda za a yi tsara abubuwan da yanda za a tsara kaza yanda za a tsara kaza yanda za a tafi da mulkin musulunci alaikum bi sunnati da wannan tsare-tsaren da suke yi amma ba wani sahabin da ya dauko wani abu daya daga cikin ibada ya kara hatta sallan da aka aka aka aka ce a kira ila ne sallah shin usman ya ce to a kara saboda mutane su farraka abin nan wajen wajen sallah wajen kasuwa illa da yasa ina kasancewa mutane ba sa zuwa juma'a da wuce a kara kira sallah na biyu duk wannan yana da gaskiya alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin kai ma bakin wa sunnati khulafa rashidin kana ciki ne yake cewa salam ya zar umar yuraji'uni fi hatta sharaha Allahu zalika sadri wa ra'aytu allazi ra'a umar ni ma na hangi abin da umar ya hanga kala zaid bin sabit wa umar inda hujjani shi ne ana yi wannan duk umar ina zaune la ya takallam baya magana saboda shi ya kaurayi amma lokacin da ya zo shugabanci umar ba da mai magana sai na baka ne yake magana umar bai ci komai ba inda mu ne da yana zuwa nan mangana ai ni na kawo ra'ayi ai ni na faɗa masa ai kafin ma shugaba ya mangana shi ya kawo mangana mai huta don saboda riya ko yana sa gan shi shine kan ba za fi. ta kaga nan wurin shi na mun shi kawo ra'ayi amma ma dama ya zo wajen da har shugaba ya yarda ya bar shugaba ya mangana shi kaga nan hikma ne ce Umar Jalis la Kalla. inda mu ne shi da an faɗa ai wannan kafin ma ai wannan ai mu muka kawo na ra'ayi ai muna gan daidai ne kare ka hankuri ka yi shi mai tura shugaban ba shi ya abin da ya gina idan wannan tunanin mu da dai ciyayi falam ya zar umar wani hatta ya ce wa umar inda hujjalis la ya fa fakar abubakar innaka rajul shabun akil la ya yace kai abin da yasa muka nemo kamar duba dalili ba kowa ne muka neme shi ba farko kai matashi ne ba abin da ke damu ka ba matashi namu wanda duniya ya dame su ba matashi wanda qur'ani ya dame shi kagin bambancin mu dai su don kana magana matashi yanzu matashi na magana dai abu duniya a sa yaushe zai gama biyu ke yaushe zai samu kasin gida yaushe ne zai samu wani mota yaushe zai aure yaushe ne zai shiga amerika yaushe zai dawo yaushe zai yi kaza shi na gaban sa mutuwan kuma baya cikin sa to amma waɗannan matasa suna yaushe ne shi na bakare na cewa farko kai matashi ne ba za ka baka da wahami da yawa yanzu bai fara bada ne ba da shiga cikin ma'arakan duniya ba shabu ne an kuma kana da hankali wala na zama kuma na uku ba ma ka wani da yake kage karya ba za a sa shi ba kage sifa nawa kenan matashi ne kan da abin na sabon gini kuma ga hankali kuma ba tuhuman ka don tuhuma yana rushe wani abu a cikin koyar san kowa wani zai magana yanzu kafin ka tambaye shi ya rantse to in yayi abu ne zan na a yi ne kafin ma tambaye shi ya rantse to kaga nan shine ke cewa ba ma ka kuma na hudu kunta tuktabu kunta eh, taktubu wahya kana daga cikin wanda suke rubuta wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifa nawa kenan sifa hudu don haka muka neme ka matashi ne kai mai hankali ne kai ba tuhumanka kuma kana daga cikin masu rubuta wahayi don haka muka neme ka mizan da Allah ya baka kenan je ka kai wannan aikin fattata bil qur'an fattaba qur'an tajma'ahu fa wallahi law kallafani naqla jabal min al jibal ma kana askar alayya mimma amarani bihi min jam'i qur'an yace wallahi da katin jin kwasu jabal uhud wanda abu bai zai taba yi ba in ta doko kasan na ta kwaso shi ciro shi a wurin da yake wallahi ya fi mun soki da katin tara qur'ani don jabal urzan ta yi har mutu ya zo same ni ban samu magana ce daban amma qur'an na kuskure ko na yi wani abu zai rikice al'umma kaga addinin baki ɗaya matasa ne wannan qur'an da aka tsara shi matasa suka tsara ba da su san kai ba su masu shan kwaya ba ba masu irin su je su zage yayin su su karbi koko kallin su sha ba su da abun yi da mutuwan zuciya da doko ta ba ta share shi shi karfin wani duk da iwan da iskanci da mutuwan zuciya mai amfanin sa ka gani kuranen da muke kansa matasa suka hada shi sa kar wani hankali hankalinsa ya balaga ma bai san ya balaga ba wani ya wani ya balaga ma wallahi rashin pampas ne kawai ke raba shi da yaro dan hankalin shi da yaro ɗaya ne ike cewa ike cewa ma kana askara layya mimma amarani bihi min jam qur'an kuntu kaifa taf'alani shay'an lam yaf'alu to she abin nan mm, zai ya ce to kai tun da ka shigo da umura ciki daka ka kai da umar zakai abin da manzo Allah bai yi ba mace ka ce dan bida eh, dan dan izara ne zai da ce dan izara ne haka san ta dinin don ba za ku yi abin da manzo Allah bai ba komai alherin sa don me ne za ku yi abin da manzo Allah bai aikata ba komai fahimta alherin ka to amma ilimi ne za su ba shi jawabi fa kala Abubakar huwa wallahi khair yace alherin alheri ne saboda masal mursal ba ibada ba ne alheri ne don an kashe al'umma sun hada ce qur'ani kuma Allah yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan al'umma manzo Allah mashi ummiyin ne hadda ce suke ba ta rubuta yanzu an kashe su ya za a yi shi ne daga cikin mazhaban ma ko abinda ake kira misal abinda al'umma za su karu wasarin da ake qur'ani misalih mursal ne fiki misalih mursal ne abubuwa ne wanda zai kare wasila ne zuwa ibada ba ibada ba ne ba wanda yake kiro waɗannan abubuwan kuma ba dole ne akan mutum mutum zai iya share wasu da cikin qur'ani ce ga yanda an sofa da shi karanta ba wanda yake kai laifi wani mutum dai yana da yana da fahimta zai iya dauko kur'an da hadisi fito da hukunce hukunce nasa idati magabata shi don misalin ba wanda ya kallafa ma shi ka bi wani malami in kana da ilimin amma baka da shi dole a nemo maka hanya ka bi irin maza ba imam malik wanda ya kace maka mukallidi ne saboda kai jahili ne su saboda haka misalin mursala abin da aka kawo don hutar da al'umma wani lokacin manzo na ba na banin fahimta ce <coughs> warware masu sheke falam azal uraji'u suna faɗan na faɗan hatta sharha Allah sadri kaji har Allah ya mana Allah ya bude min zuciya lillazi sharaha Allahu lahum sadra Abi Bakar wa Umar fa kuntu fatatabatu al-Qur'ana ajma'ahu min kaga anan wurin ki mafi yawa shi suka fa cewa kun ce bid'a Qur'ani ma tara bid'a ba ta gane bid'a ne menene bid'a ai tarihin bid'a mana me ake nufi bid'a bid'a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai ba ce kuma yace alaikum bi sunnati kaji wa sunnati khulafa'ir rashidin almahdiyin ko sun kikiro wannan abu ne ga nasi wanda yake a jishi ba sana illa suka gani ba ibada ba ne illa ne mutane sun hada ce Qur'an shi an fara kashe su kamar kayan ka na zuba da shi har sina ka zuba cikin titi she ruwan sama ya tashi da ba ruwan ba ruwan sama shi a ce mu kwaso su mu ajiye shi a daki ka ce a ba haka ka ajiye shi ba annabi manzo Allah ya ce mu ajiye shi to wannan shine irin wannan za ka kashe al'umma sun hada ce qur'ani shi to an hada su guda domin a zo shi da qur'ani Allah yake cewa musa a lokacin tara shi ne yake cewa musa ba ta qur'ani ba amma Allah yake cewa musa qur'an musa kitabullah ido e, irin waɗannan tara su zai zama kitabullah فقمت فتتبعت وانا اجمع من ركائي ركائي shine fatan da aka jema ko ganye mai fadi wal aktaf al shine ka fadan ya abin nan kafan gaba na rakuma ka san nan yanka abin nan shin nan shi ga kuma allu eh shi ake kira aktaf ake kira ma abin nan in ka yanka rakumi wannan gaban sa din nan kirjin san ka doko zaka ga kama allu ne babba ina fata an gane wal usub usub kuma shine sanka dabino abinda wannan abinda da dabino ke so da shi tankansa in ka duba ganyensa wanda yake sowa sha gan shi kamar allo shi ma ganye mai fadi na sha ki kira al-usub usduru rijal ta ce ta kaga kuma da mutane ilimi mafi yana zuciya mutane to wannan kuma za a ana kashe shi ai dole ne ma in dai har qur'ani ya nasanta cewa mutum zai yi tafiya in dai rasa abinci halal ci mushe dole ne qur'ana hada saboda wanda ta ga su dur rijal qur'ani ijtihadi ne nan wurin saboda ijtihadi ne wanda ya dace nan kuma nan ya ba su dama su yi wannan ijtihadin domin qur'ani zai tafi baki daya kuma qur'ani shi na dini yace sudurin rijal ina kan zuciya mutane kirji mutane hatta wajatu min surati taubatan ayatayn ma zai al-ansar yace shi dina ban samu sura karshen sura ta tauba ta shine a ja'aku ba wani mutum da na samu wannan sura gun sashe shi ke dai yin an ta tafiya da aka shi shi nan yace yace lam gidu ma ahad gairi ban samu wani mutum ba da yake da sura abin nan tulakar a kun shi dai kaga akwai alhin da kai wannan ila ahira wa kanat as-suhuf allati jumi'a fiha yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alayhi ma anitu harisu alaykum bil mu'minina yace shi na same shi na wajen Huzaimatul Ansari kawai shi kudu shi kawai ne sauran ke wannan aya wannan aya guda biyu sheke wa kanat as-suhuf yace wannan littafi Qur'an na ta lati jumi'a fiha al inda Abi Bakar shi aka tara shi wajen Abi Bakar kage tara shi aka aji domin an kashe al'umma an koma gashi a rubuce wannan shine illa ce wanda illa darura ika sa malamai sun ce a darura tubihu ma'zurat dole na tara qur'ani saboda an kashe al'umma kai da kana zaune lamin lafiya ka zo ka kiro ni ibada ka manta na manzo Allah wanda manzo Allah ibadansa zaka yi shekara 100 baka gama abin da yayi ba kai doki wanda zaka yi fa kullu mastafa'atu ma amartukum bihi fa atu bihi mastafa'atu duk abin da zaka fullo da qur'ani da hadisi sun hana ka in kana cewa aiki manzala ibada manzala ya fi maka yawa to an ce la masata'atu ma amartukum bihi fatu bihi masata'atu in wani abu ne duba ibada duk ibada da manzala ya yake kama ko a cikin su masata'atu shine ma amartukum bihi abin na kawo muku abin na uhure ku yake cewa inda abi bakar inda hatta tawaffahu Allah har Allah ya karbu ransa thumma inda Umar ina na aje Qur'an ne hatta tawaffahu Allah kagin da suka tara shi ba wani abu kai ba suna tara ne don shan ne ke gaba daga baya da sun tara ko ta karfin Qur'an da sun tara Qur'an ba ce kowa ya daina karfin Qur'an ba ba ce kuma kowa ya daina zo nan wurin ba a'a kowa yake ce amma wannan da zai an tara shi ne domin kar wanda suka hada ci Qur'an su mutu a rasa Qur'ani shi suka aje shi ina da sa Laila kuma shi da yazo sa lokacin da aka lokacin Usman shi aka rasa aka fara saban tilawa sai ta koma ku koma can tilawan da aka tara tun farko lokacin mutuwa manzon sallallahu alaihi wasallam mutane matasa tajiye sun fara kowane malami da tilawan da yake yi an fara rigima kan tilawa ya lamu wani ci ta na wani ci walwaye duk irin wannan kira'a na audio kira'a ma zo an ce to a zo bu daya kamar yadda lakad ya akun min rasulun min anfusikum wani ce min anfusikum sha zai wani na duka wani domin aka ce min anfusikum wani ce min anfusikum duk irin wannan aka zo aka koma kira'a yadda ya kamata a yi ko da sun tabbata ma zo ribabu sadda zari'a shi yake cewa menene summa inda hafsa binta umar kajin duk qur'ani na na aje ba abin da aka saba su dai sun tara min min babu ne sadali zari'a kar wani abu izo fitina ya taso arasa taba usman ya ce wannan hadisin usman ya ji shu'aib taba usman na fata kuna gane wannan mutaba ake so a mako a nan hadisin wannan mutaba mutaba'atun nan ina da amfani ku gane shi abin da yake nufi wannan hadisin farko ya ce taba usman ma'ana Usman ibn Umar ya bi Shu'aib cikin sanad akwai yake cewa haddathana Abu Yaman akhbarana Shu'aib na fatan gane kalmar tabahu hu ya'udu ila Shu'aib na fatan gane Shu'aib shine tabahu Usman Ibn Umar yayi mutabansa me yayi mutabansa ruwaya wajen zuhuri kaga shi Shu'aib ya roce wajen zuhuri ne to Usman ibn Umar ma shi ne rubuta wajen zuhuri ne na fata an gane dukkan wallahi taba'u lays kuma wallahi an Yunus Lais kuma daga Yunus ya rubuto shi shi kuma daga Ibn Sha'ab na fata an gane hmm, wannan ne abin da ke sai ce da ku shi lays tsakaninsa da Ibn Sha'ab akwai mutum a ciki ne Yunus wakala Lais ya yake shi kuma yana da wani hanya daban ya ce hadasana abdurrahman tun da ya ce da ku wallahi shi kumu warware maka ya ce wa kala lai lai bin sa'ad kenan hadasana abdurrahman bin khalid sukani da zuhuri da shi lai ya ce akwai malamin da ake kira abdurrahman kamar yadda ya ce a nan kuma shi abin nan usman yana da ya yi mutaba kan shi shu'aib a nan ya ce hadasana abdurrahman wa ya fara wannan laifi kenan ibn khalid an ibn shahar wa kara cikin sanansa ma abi huzaimat al-ansar kalmata abi huzaima anan ya zo kinaya can kuma yace ma huzaimatu ansar amma nan ya kawo kinayansa sunan kinayansa kinaya shine baban wani falkunyansa yake cewa kala musa musa kuma yace musa ibn isma'il yace an ibrahim shi ne rotu ibrahim bin sa'ad shi ma an zuhuri shi ma yace an zuhuri kuma shi yace ma abi huzaima shi kuma yake tare da abi uzaima wa tabahu musa hu damir yaqulu la musa yaqub ibn ibrahim hmm? eh, wa tabahu musa yaqub ne bi musa ko ba gane ba hu yaqulu la man kai bara ka gane karka zama ka man kafin a gama gyara shi sa'iri yanzu shine shine sa'iri yanzu shine Musa eh shine Yakub shi Musa a can shine wanda yake da ke kara Musa ba yake kara Musa ba an Ibrahim ce ce ta ba'ahu Yakub ibn Ibrahim hu yanzu ya ya'udu da Musa yace Yakub ibn Ibrahim shi kuma rutojin babansa shine can Ibrahim shi mai mutaba Musa Musa shine maf'ul bihi na ta gane duk ba na ke nuna maka hanyar yadda aka samu itlafin lafzi a ciki wa kala abu sabit yashi eh, na abu sabit muhammad bin ubaidullah al-madani shi mai na rubuta wajen ibrahim bin sa'ad wanda yake can sama yake ce kala ma huzai ma to wannan duk da giman da ake sai kawo wani sun ce ma abi huzai ma bi kinaya sunan abin nan alkunyansa a ce baban wani amma na ce ma huzai ma amma mutum ɗaya ne aw ma abi huzaima ya tattara maka sanadin ne a cikin ma huzaima ko ma abi huzaima wanda yake cikin sanadin mutaban da ya maka kenan wannan shi ne. na fata an gane bi mutaba'an kenan mun gama da wannan kenan ko tsowa hmm? wani suna ne na Mm. me canja a shi dai ne ya yi kuskure huzema ne ba huzama ana ce wani huzama huzama mai aski ne da mu mm. to wani ya bude kenan ko mai dan kanti ko za mana shi kenan mm. na ji gama kenan bismillahir rahmanir rahim suratu yunus zan shiga suratu yunus kenan mun gama wancan yake cewa wa kala ibn abbas a cikin suratu yunus zai fassara maka kalmomin da suke ciki ko kalmomin da suke cikin suratu yunus zai fassara maka wajen da yake cewa fasalata kalmata fahalata fa akhtalata zai fasara ibn abbas zai fasara maka suratu yunus aya 24 yati fa akhtalata da ruwan ya hade da sam ruwan sama ya hadu da kasa suka abin nan kasa ya jika duk abubuwan da sun jike sama ruwan sama ya zo ya hada da kasa fa nabata bil ma'i min kulli lawn na fatan gane sababin ruwan ya sa abun turo sun fita baki daya ya fito da duna batin abu mai launi daban-daban daban akwai mai launin ganyen kaza mai launin da yanzu zaka fito da kawai shi ka wansu wansu itacen sun fara fito da wai kuda zaka ga launi daban-daban daban-daban sai ka gan ganyen wani kore ka gan wani ganye fari ka gan wannan ce shine yake cewa fa nabata bilma min kulli laun anan ka gani ya madde ruwa ma shi ne mai fita da baki ɗaya abubuwan da yake tsiro da abin da yake kasa don shi an yake cewa shi ke raya kasa da shi ruwa wa karu sheke ittakhadha Allahu waladan subhanahu wal gani na fatan gane kalma wa karu ittakhadha Allahu walada maguzawa kurishawa da sauran arna musamman yahudu ne nasara amma ba hauka ba ce na nan maryam Allah ne ya zan ta zane ta taimaka Allah kuma da anau anau anau anau isa to kafin a hake su Allah wa yake tilke shi kaga hauka a bayyane ki tun kafin a halci na nan maryam da kowa ya san ga sunan babanta annabi isa kuma gashi nan a ce a da su Allah yi to kafin su in dai sun zo su taimaka ne kafin su Allah me ya rage Allah me Allah ya kasa yi to kafin su zo Allah shi kare ne waɗannan sun zo a hada su da Allah me suka yi ne za a hada su da Allah Allah kasawa ya rike saman ko sama ko halittansu wanda shi ga shi dai binta imrana ne an san kowa ya aife ta kuma ita kuma ta aifi ne ta duksa ta aifi annabi isa sha hada su zama Allah kaga iya wuta da rishin hankali da mawukaci ne wanda ya sake shan kwaya kaga mawukaci na haukansa ya kara kwaya ya za a yi zai wahala talle kawai zai ta yi muna yara akwai wani mawukaci ana kira jato to shi ba ruwan da tafiyansa yake shi wata ne wuce masu shan hukutu shi suka kura masa ai rana ba yi bacci a garin ba aka tura masa jato ya sha giya ko ga hauka ga giya kawai talle yake ba shi da abin cewa da irin wannan ne da za ya hada hauka da shi jiya in ba ka ba kafin annabi isa allah ya sa haife shi kuma kafin uwan ga su dai na na maryam dai kusan waye babanta allah ya tafi da mulkinsa shekaru daban-daban annabawa sun mutu sai kun zo kun ce su allah ne guda uku kuma a malisha biyu suka ga a kurakura ne ke faruwa ya za a yi muna kallon ayi addini kamar yanzu na ce wanda baya baya sufanci ko baya sarika shi ba musulmi ba ne ko bai cika ba shi ku koma farko ga za a yi a sai waɗannan ba addini ba an shi ne rigima su addinin su wanda baya hada da wani to ba zan yi ba kuma ba abin zai faru kuma duk malamai da suka zo wai Muhammad ibn Abu wai eh, Ibn Taymiyyah malamai ne fa duk wanda ka gan shi a ban kasa malami ba shi da nasa wanda zai juye abin da Allah ya ce da manzonsa shi dai fahimtansa ne ifadan ya dace a karban bai dace ba a zuba a cikin ceto Allah ya saka masa alheri kofa ne kawai shi yasa ibn kamar ce ilamu waqi'in an rabbil alamin ma'ana qur'ani ne kana fassara cewa Allah ne yake baka da nasa a ciki shugaban talikai shi ya zai fassara qur'ani kuma ya kawo abubuwan da za a ibada saka malami na kara waɗannan iga faɗa ma gama gari mutane malami ba shi da nan sashi balman ya kuskuwa wuta za shi a ganganci su saraka addinin ba na kowa ba ne ba na Allah ne ba kuma an zo ne ka ko Allah ya baka ka ko manansa ba kowa ne ke ji ba ko mai arabiya shi a fassara maka yadda nassin Qur'ani ya faɗa lokacin da manzo Allah yana na da rai sallallahu alaihi wasallam inda an je yaki shi ga labari ya zo manzo Allah ke ce to Allah ne ke cewa da sun yi shiru masu gama gari mutane su daina yaya da magana da sun je wanda sun fi su fahimta su fahimta da kun yanda abubuwan suke faruwa wannan shi ne amma ba wani ne wani ya zama wani dodo shi za a bota masa ba kowanne ka a ban kasa manzo Allah shine annabi kowa almajirin manzo Allah ne kowa sahabi ne ba wanda yake da wani addini duk abin da zai kawo ya nuna cewa shi na da wani addini wala kare yake yi inna dina inda Allah islam kuma duk wanda ya zo addinin shi ake yi na so nuna maku jarida kullum na gaya maku abin da yan shiya suke yanzu yara matasa irin shekara goma sha na ake ake training su yara kanana ake nuna masu kasan yara da son rawa da abubuwa na nuna masu training molid na yara zube sun kai dubunne aka za ki kinta masu wannan akidan muna akidan yara za su tashi sun tashi ya za a yi da su su strategy su mata da yara ake training amma cikin kwakon da ya hardace juzi biyu juzi uku ya kanta abba wani hadisi amma unguwansa mutum ɗaya bai taba shirya da unguwansa ba mutum ɗaya makocin su ko wasu ko dan wansa bai taba shirya da shi ba in an yi hadisi ta hadisi ba ne. to ya burge mutane shi ce. an yi haka manzo Allah yake ruku'i iki shi dai tinka ita numfashi mutane amma iki shi gagara in kana ba Allah Allah yake so kai kuskure ba haka ake yi ba shikenan shi sakon sa kenan ina zaka tafi inda mutum jahil murakkab kuma wadannan ba sun yake ba dini ma man kasa gana dini tasuniya ne baki daya amma su suna da tsari amma kai da ka haddace qur'ani ka kana da ma'anar sahiha kai da kake da hadisi kada kana magabata na kwarai sahabai ka ka san yin aiki da shi ga Huzaifa ba ya tara qur'ani ba an ce sha akil la na tuhuma ka bana ba ma tuhuman ka zama mutum talibi yana da wannan sifa zai zance san me yake fada kuma zama talibi mai hankali ya zama yana da abin da yake yi kuma a gan shi yana da albarka rayuwarsa unguwarsa an san shi salihi mutum ne an san shi mai tausayi ne ba san shi da fitina ba an san shi da amr bi ma'ruf wa nahi an munkar an san shi da rahama wanda shi na dini shi na abin da muke karantawa eh? Allah ya ce mana hmm. abu shakka akwai albarka cikin a cikin wasu yan uwa wanda rayuwarsu baki daya cikin da'awa suke wani suna wuce gona da yi a cikin kwaho da akwai na san shi baya wata daya na ya bari yalinsa shi shiga cikin jeji ne wata uku wata hudu fullo Niger to mun ji kana da'awa amma ilimin kuma ba shi kenan iyalinsa kuma ba kullum a cikin jeji ke da'awa mai kyau amma kai ka zai ka fahimci addini kuma iyalai suna da haƙƙi tafi da su mana duka ku dai ba ku san sakiya ba in ma yi gulu ko a daina ah, ina muke ne وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبحانه شنو هو الغني الله baya bukatan komai yaushe ne yake gani kaga mutum na nemo dare da wani lokacin da ya zama bai san abin da yake yi ba yara su tsinke shi Eh, wannan yara Allah ya kawo su ne suna da wani amfani a rayuwar nan duniya yanzu kai da ka haife su zaka zo ka kai in Allah ya jarbe ka ka irkai irin shekara da irin shekara tamanin kana zaune shi dariya anan kake bayan gida anan kake komai to in baka da yaya ko yaya makocin shi sun wada da kai shi zaka san turai an akwai wurin da jiyu tun da can ba rahama matanka daya to shi ku doki babanka kuma ya ka kai wajen gajiyu in afirka da suke tafiya can sha tare suna wanke gindin bature wanda ke shekar tamanin a biya shi kudi kuma ya zo yana ce bature sa wani abu ya je ture da dawo kuma mata nan da ake ajiyar jidda zuwa ne tana wanke wanke gidan larabawa a ringa amfani da ita karnukan gida masu amfani da ita amma ta zo wai ta sa gwai ta ajiya ce biyu biyu kuma can guguwa take yi take goye batin takarda wuta kuma gudu ake a barta bata da takarda suna tare daki daya in wata ta mutu sha gudu domin gawaza su za kama su ne baki daya a nan muna amur bi maruf lokacin haji muna yin muna yi aikin hisba ni nake tarjama muka gani lema bakin ledan nan da ake zuba shara a shi wata ce ba bahausha nan an yanka ta ta fara ciki an zuba ciki na ba irin kuka da ba ba shi waɗannan masu zuwa can ne ana fada ba ta ji je suna wanke wace balarabe da ya gan muhammad ta mutum ma an kalli yana tashi balarabe kaji manya-manyan kaji amfani da shi suke yi saboda mutum ya kai shekara arba'in bashi da kudin sadaki ba abun wasa bane kudin sadaki yanzu gwamnati ya yanke sadaki dubu ishirin riyal dubu ishirin amma ba wanda zai iya shi masu kudin kuma fati ma kawai akwai fatin da ake riyal dubu hamsin da saboda haka wannan rayuwar da suke ciki ya wuce gona da iri ne ba kowane zai yi aure ba to saboda haka ko manya-manyan kajin amfani da shi suke mu yi wazi ne ina tare da malama na ba hukuma ne muna da yan sanda a baya abinda muka gan munkari Allah kawai ne sun ka gan soja izo wajen da mai muku ita maka wajen da ake hawa akwai abun hawa na aji a su kaya kancin sama na farko da so ce mutum matashi zo yayin da za a haushe makalai tare da mata ya ringa shisha su mata aje a sake dawa aiki zake na a cikin wata ramadan kuma lokacin haji in dai danna abun a shigo shi mai shiga bir ana yi ta shi ringa danne mata ya kuma mamata su aje kuma an gama shi sake su kowa na tun da ya da bai aure ba ku gode ma Allah yanzu a nan ba inda za a yi kana sa aure gobe mai yawa wanda kake so ne baka samu ba wannan shine amma baka baka samu aure bane wanda kake so wanda kake so wannan kuma cikin duniya wanda yake son matan da yake so ba su kai 80 bisa ɗari ba su kai 70 bisa ɗari ba eh ba su kai 30 bisa ɗari ba matan da kake so wanda kake mafarkin ta majnun laili ba kullun da kake samu ba wannan yan farkon nan zaka kada iskan da wuya ka samu duk wanda zai samu inji wani kan mai ya ce malam inda nake gani ka ga soyayya farkon ka same shi ka tabbatar dan aljanna ne kai kaga soyayya farko na iska na wanda kake ganin ta kamar mafarki ne wannan da wuya sha ba wani kasu kana zaune ba za ka samu ba ba kowa ne ke samu soyayyan farko ba to wannan majnun lailin na fa sha'anin sa daban ne kowa yana wannan soyayyan so daya to wai ina samu dacewa in samu matan ne yana son ta farkon soyayya wani hairan ne kana ganin duniya ba wanda yake ta ko ka ga irin zanin ta ma titi ka rikici to wanda ba kowane ke samu ba to larabawan a can abin da suke cikin irin waɗannan shi bana ga kai shekara arba'in ko shi samu manyan manyan kaji na ke idin ga amfani da ita lannan mun kama soja da mun je muna binciken kaji a jika da na baka kai saba shi harbe ka babba ne mai anini ne amma dole tunda mun kuma marufu dole bi doka na akwai doka aka roke mu aka jo aka masa nasiya ina nan da shi harbe ka masa amma yake sake ne ihu sauka yi to wannan yaran matan da suke zuwa jaja kawai a nan su zo suna wanke wanke to farko wanda suke guga gidan shi sai amfani da ita kana ga abin da ake a dan afirka can wanda wani mai gadin harami ya ba shi gidan haya yaron ba shi da takardar ikama mijin a shi wannan da cibiya son matan wannan dan ɗin fulani malin farare ya ya rasa yadda zai yi she kulle da yan sanda masu kama mutane ba su takardar zama she aka kama shi Sha aka bir matan aka ya zai in ya fita da asuba she sadu shiga gidan ringa saduwa da matan matan ta rasa yadda za ta yi da kanta ita ba ta ihu za a kama ta kuma ba kowa ba ta san komai ba yi wannan fasadin yin ake yi za kama mace ta tafi a nan ta tafi ta ce wai tana neman arziki duk mafi yau fasa da ake yi da su kuma can ba nan ba ne matan ta yi ciki dole su kashe ta domin mu mai gano a an shiga uku can bincike wa yayi mata ciki sai a sabi haji ta kan sha yanka ta a sa cikin leda da dare ban daki masu wanki ban daki matan nan sha ba su kudi a zo yadda shi can da muke sinta da haushi ta fara ciki an yanka ta a su zo su ce wai wai wallahi malam duniya kuɗi da waɗannan kwaɗayin ba zan neman duniya ya ce wa qalu lahu wala da subhana aba ya sarkake don ya sarkaka ce wai wai zai ibn la na Isa ibn Allah ne na Maryam Allah ya ji karfin wannan da kuna jin duniya saurarwa ɗaya ninka duniyan so dubu saman sa irin miliyoyi suna can ka zo kana magana wani bani adam ka da ka hada da Allah mu da dabbobi muna nan sama kasa mai yamar yawa da dabbobin jeji da macije da tsuntsaye da wanda suka mutu da wani tsaro duk muna nan a ban kasa wajen al'arra menene kifata ni Allah ke cewa hmm? to kaga Allah ubangiji kiyaye Allah shi kare ne mai wadata ne baya bukatan komai mutum yana tara da ne da yi masa amfani yaro kuma amfani sa uku ne amfanin farko shine zai taimake ka rayuwanka na biyu zai zama mai mutunci mutum da yana da ya'ya zai zama mai mutunci amma yaran sun zama ba yan kwaya bane za su zama ado ne a gare ka a rayuwa bayan kuma ka mutu su maka addu'a to wannan shine amfanin yara amma ka mutu ka bar yan kwaya kana na da ka bari yan kwaya me amfani da baka da wani amfani ma mafi yawa kowa ya sallama yanzu cewa an zamani su sha kwaya ba ruwan ba damu da karatun su ba wannan tashi hankali ne yake cewa wa kara zaid ibn aslam ana lahum qadam yace abinda ake nufi lahum qadam sidik shine muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah zai kawo musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhirmi wa kara mujahid yace kalmar kadabu shi shine khair alheri na Allah zai bi ka musu ko yana fassara magabatan balle ba ne lafzi dace wanda duka kowa da ittihadin sa ne yuqalu tilka ayat yace kalma ayat bi mana yani hadi alam qur'an ma'anan alamomin qur'an da ogizojin sa shine qur'an wa mithlu tankansa hatta idza kuntum fi fulkin wa bihim kalmatu wa bihim ma'ana wa bikum ya kamata ya ce qur'ani yana bihim bi ma'ana bikum ne shi ne bi ma'ana bikum da Allah yake cewa ah, hatta idza kuntum har kun kasance kuna cikin abin nan jirgin ruwa na bikum ne amma qur'ani wajaraina bihim ma'ana bikum ne ya madi domir kuma ta'lamuna da ya'lamuna ne hmm. na fata gane wannan hmm. da'awahum yace daidai ki du'a'uhum kiransu shine da'awahum ma na hukunsu qita bihim ya kewe su ya kewe shin danaw min al-halak sun kusa a halaka da su ahafat bihim khati'atuhu laifin su ya kewe su da anzaba tashin kiyama kenan fa atba'ahum wa atba'ahum wahid kalmatu fattaba'ahum wa atba'ahum wahid yace ma'anar su da ne ko da lafzin daban-daban ne ina fatan gane adwan bi ma'ana udwani yeah da kiyam da ke yaya kaga a nan bahaushe da sauran afirka suna shan wahala da ake cewa a kona adawa ana kira adawa li'addi wanda dakin ku daya ku ne mutane amma wanda kishiya mahaifiyanka ta haifa a na adawa ana kira li'addi dan uba akwai rahman da ya kai dan uba da annabi lutu yake cewa da ni na da wani wanda zai taimake ni ka doki dan wanka wanda ku gini ɗaya ne asalin ku ɗaya ne ka zo wai kuna dawa a cikin garshe a gan mutum ya zara ido wai ne abi ne dan uba ne eh, wannan wannan masifan maguzanci me amfanin ta maguzanci ne ku bari wannan maguzanci ne iskanci ne kawai ai eh, wannan shine rahma in ka asalin ku ɗaya ne fa ruwa ɗaya ne da amma ku zo kuna adawa gado mai tada hankali akwai gari wani ya gaya mu talibi ya zai gaya mu gado gidansu shekara saba'in ke na ba ba wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu shi wanda yake da idan ka ringa cinye ai manga ce wai baka so kana so ka rushe dangi to wace irin mutane ne nuna wannan wai ba za a raba gado ba shi zalimai suke ringa kusa suna ci wai dangi dai na ai manga ce wannan saboda li abi sa ne eh, eh, za a yi zalibai suna ta doko kudi mutane suna ta cinye wannan duk wannan ba wannan ce wallahi maguzanci ne maguzanci ne hmm. sai da kawo surata annabi yusuf a shi ke na ya zama ba. kowane mutum da abin nan ku dai shi su yi su waɗannan ai ba su ban daga ba Allah ya gane su Allah ya karɓi tuban su sun daina dawa me yasa ku ba za ku daina ba ai mace kuma ba mafi yawa iblis ba ne ai zancen kishiya wajen mace nas ne cikin suratu bara. ita mace a dawa nata ta sani ta nata ta sani ko soyayya kuke yi da mace ta hawa ta kyankisa ya to ya'yan soyayya yanzu kuma yana kai baka da amfani zama kake jira baka da wani amfani fa kai ma dama ta zama kyankisa ya'yan ta suna abokanan zama da can za a yi shawara kai kawai mai gadi na gidan in ba jini ba kai mai gadi ne yan boko ai suna dandana wannan kona ko a jini yake sa wallahi yanzu nan amfanin ka gama haihuwan kana zaune ga dan boko ne kawai waɗannan matan sun ma haihuwa yaran suna university kawai ana kallo mai gida ne ka tafi ka ba su wuri amfani ka ba yawa mai gadi ne ajini ne ke sa akwai dan rahama tsakanin su da ta tauna amma mace ta gama haihuwa ita da ta ne da ta daban ne kai dama kawai ka zo na an gama nin da za a yi ka san inda zaka ba su wuri na san wani dan boko yana zage-zage ce ni ne ni ne shugaba a gidan ne ce yaushe kuma shugaba an gama da kai dangarwa za ka yi suna ta jira na je wani ziyara wani wani mai kudi ya almajirin mu ce ba wa san da zuwa na ce mai ya ce waɗannan in iska jira sun mulka kawai suke yi ce wallahi ba dan Allah suke zama da ni ba ina kwanci ba yanzu ya ce wallahi tumuni suke jira billahi da ta mu yayi ce tumuni suke jira ba abin da ya dan da su na rayuwar to kawai abin da zai gyara wani al'amura addini addini addini shi za gane da suna da hankali don mai ka ce ka haɗa ƴaƴan kishiyanki da da naki su ringa rigima ai mutum bai san wani yaro zai masa amfana ba na san mace da ta haihu ba daga cikin almajiran mu amma su hudu na a gidan amma tun da ita tana da hankali kishiyoyin suna hana amma ta janye yaran yaran su yi girma suna abuja in sun zo jakan su sun su aje dakin da kafin su ga gidan iyayen dan kada ina son rahmaci wannan mummunan kishi mummunan ganawa ba ka san yaron da zai birni ka ba kida wallahi lokacin da yake adawa da ya'yan kishiyanki kun san wa zai birni ki mutanen nawa ne su ba su masa amfana ba ƴaƴan kishiyoyi suke masa amfana dai na ringa gaya masu zai na wannan maguzanci da wasu kuma mazan munafikai ne wasu mazan munafikai ne magana zai gaya wancan ba wanda zai gaya wancan ba eh suke hada wasu mazan hadawa she she hada fitina gidan zai zama lafiya munafiki ne don me zaka yaudare iyalinka me yana soyayya na ɗan iska ka zo ka gaya wannan matan ba baki ka ba ka je ka durkusa ka gaya wancan kuma ka ce ita ce soyayya ita ce habibi ka je can maka yi karyan bar su yadda Allah ya aje shi mana me zancen wannan adawan ba shi da wani ma'ana wallahi wa kara mujahid ko ba haka bane na'am a farik da su wannan ai mangara yahudawa ne shi ka rarraba jama'a zaka zama shugaba ba irin wannan abin da na gira ke mana ke na sha rarraba kanku a rarraba kanku sha sai yadda za a yi da ana rigima ai eh, kuma mutane suna rigima ai ba zaka zama lafiya ba yanzu na gira duk shugaban da yake so ya rarraba kanmu ne zaman lafiya ai shi kuma da zaman lafiya gagara a na gira za a yi fishin a zaman lafiya kare ake yi ka sa mutane su nusu su nemi masa ake rashin arziki sa suke so ta su ne ta su ba iskanci ba ka san ma mutane abun yi rashin dukiya shi ke sa kowa ya tar da hankalinsa da giyan wuyansa kuma ta ana buga jarida eh Afirka saboda yunwa saboda wahala ake rigima to Amerika da kuma da shi Allah suna cikin talauci to she menene sun iya kimiyya sun iya menene sun iya menene ga su talauci kamar zai masu magana turai yanzu zanga zanga ake ta yi wani ba ya san kai misra ma dala takwas ake biya mutum wanda ya gama diploma dala takwas an baka dala takwas ne zaka yi dala takwas ba shekara wata yi hayan gida ya kyanke sai ya ciki dala takwas ana wani mangana nan ko mutuwan zuciya ne me bam da shi ya ba bamu kasa nan ba tare da kai haya ba zaka zo ne ka shuka ka ji ka yi abin nan ba wani wahala ka je inda mutane duk duniya yanzu zanga zanga suke saboda talauci mu kuma na so a shiga da mu dole a nan Najeriya me dala na duk duniya dala a cikin sujada yake ya san mutuwa amma mu mun daga dan anan ha kawai saboda mu ma mu ji jiki ba kai saka sai wani abu ko tafi ko sai wani abu a nan kai maka jina amma ba fara dama cikin talauci muke ban ban farka ba talauci ya samu duniya da suke wadata a kyale mu yanda muke da amma wai sai shafe mu wannan talauci min ha halakna kun cikin muke ciki tun da ya shafe duniya bai mu more a bari muna ciki kayan mu dama muna na muna fama da talauci shekaru daban muna ciki bari wanda suke jin daɗi su dan dandana amma wai wai shi shafe mu mutum bai sai siyo koke shinkafa nan Najeriya shigo da shi tashi hankali ne mun ka ciwo buhu shinkafa in ka zo nan in kana suka shiga to shi ga mai babur ya doki guda biyar haka ba ce yasa da su yi masa haka ya bari naira biyar wuce ya shiga da na shi ya je sai da shi koma nu ruwa ne ba nan kuma ruwa na mana gida an ninka an ninka ba dama shinkafa ka sai da shi har yanzu kotonu bai wuce dubu uku ba shinkafan daga tura shi kawai nan amma nan an ninka dubu bakwai dubu shida shan samu wani lawrence na gida su zai kama mutirme ya yanka za zama lafiya ba za su gane ba samu jirgin sojoji wuri ya karbi mujirmai na italiya mu duniya kage su gana yanzu su suke ba kai saka jefa wani kaya ciki ba sun waye ko kagan dangana da shi ke tuka mota na ka kana ga dangana yanzu ko ya koma shi mujahid yace laula lahu lin-nasi sharra da Allah yana gaggauta yin sharri istijalahum yanda suke neman sa kamar yanda suke neman alheri to me ke nufi she kawo ma jumlat mutara da ya kamata ya gama wannan cikin la qudiya ilaihim ajalhum dan gaggauta halaka da su saboda adam ne yake cewa qaulul insan saboda me dan adam ke neman sharri bi waladi in da yaro ya ya bakanta masa wa mali ko dukiyansa wani abu ya samu shi idza ghadaba idza ghadaba yaushi ce ce Allahumma ya ubangi la tubarak fi kaka sa albarka cikin yaran nan kaka sa albarka cikin dukiyan nan wa la'ana bi la'anan da yake dukiya anan mu gode ma Allah kasashen larabawa wani yayi fushi ma zagi Allah yake irin sham nan eh ai kuma mutum ya fada da matansa kai ya aya ya ja aya matan za ta yi rida za ta fada ma Allah saboda wannan hushin bamu da shi mu gode ma Allah su ban ce duka su ba ka kasashen Suriya menene iskanci da ake yi dan irin waɗannan na suna sojiya yanka su zai ka zagi Allah kyale ka wai yana da hushi hushi ne dan adam kai mani da da da jini da wai ka zagi Allah ne amfanin ka to anan dan adam shi ya zagi zagin tukun la'ana kafin samu ce ce da Allah shine mujahid ke ce da Allah yana karbun addu'a da gaggawa dan adam da ya halaka da su kafin ajalin su shi ke ce la uhlika man du'iya alaihi da Allah haka da wanda aka masa addu'a wa amata hushe kishi shi shine ya gama wannan mai ce eh, da addu'a kike kace Allah ya halaka da su na san uban da ya ce da shi sa da dan ya mutu ya fi masa alheri ba san kowane yaro haka yake zai fara da fitina daga baya ya shirya saboda duk abin da ya same ka ba wai halakan addu'a kirki za ka yi lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka yi aiki na gari suna da sakamako shine aljanna wa ziyada shine garin Allah domin malamai ku ruki Allah baccin da ake yi da rashin da hasada da girman kai da giba da namima da ƙarya da rowan tsiya da nifaka waɗannan su ne tabi'a na ƴan wuta amma ga rahama da tosai da jin kai da yarwa da ibada da da kiyamu lari da mutum mai rahama to waɗannan tashin kiyama za su ga Allah akwai dan ajanna da ba zai ga Allah ba in ya shiga Sau da biyu tukuncin da ba zai ga Allah ba da manzo Allah ya fara tukuncin shine wanda ya su ba cikin jama'a wanda ke sallah a cikin jama'a an shiga akwai ran zagayen Allah in ka ga Allah ba shi ka manta aljanna kake wani ni'ima ce wanda yafi aljanna shine wa ziyada amma kana bacci kamar doya asuba baka san sallah ba baka sallah kana ta hayaniya yaushe ko kai nan barawo ne baka san al'umma kana sace zuciya mutu zagin wani ka shiga sai kan ka zage wani ka lace wani kai kadai ne kana fitinan ne ga hasara ga hikdi ga ga rashin fahimta Allah kiyam ne baka yi salata annabi baka yi irin zikirin na manzala ba ka yi kana nan baki mutu kana ta kada iskan ka zo ka mutu talauci ya dame ka wani ma yanzu sha'in nan da tsafe kurba bai samu ba ina na kuma la'i laihacin shi wani kuma ci dankali da kwai da kaji ya zubar mun shiga janna kana nan baki baka samu ba ba shi ka fuskanci Allah ka yi zikir ka shiga janna ba eh da ya Ku a ilaihin su wanda yake masa addu'a e, shi ya fassara maka su ilaihi wanda yake addu'a kama danka kama dukiyanka da Allah ya gama da su kai da kake addu'a hadisi ya tabbata cewa kar ku ringe la'ance ayan ku kar ku ringe addu'a a kan iya dace da cikin karba addu'a an karba shi Allah ya halaka da shi ka gane da kin ko kana da abin cewa ne mai nahawu faɗa mana hmm? a'a ai mun faɗe shi baka tare da mu baka yi bacci yau ba da amma baka tare da mu na ji ka kama area wani wuri daban mm, area ka ba tare da mu ai mutum da ya bar kasan ya je ga inda rayuwar wani yake ka zo man nan kana wani mangara ma kawai baki nan afirka da abin da zai fi mana ka mi ka mika ma Allah ka bota ma Allah wallahi ka huta domin in ka shiga duniya ka ga inda Allah ya ma su wallahi zaka zo ka kawai ka sai mu dai mu zo raka al'umma ne mun zo da mu raka al'umma halitta ne ka gani yadda Allah ya ba su mata ai zaka gan kai kawai kamar jeji kake kuma dukiya da gidajen da suke da shi billahi lazim soja an taba kiran walima mu uku aka ba mu rago daya kayan cikin ma ba kuma kana kallo a doki wannan nama a zuba cikin draw sun gama a yaka kuma ka maza ya gulara da kai a kawo goma da wannan billahi da mun je rahila kayan hanci kawai ya cikin kayan ciki kawai aka yanka ashe ni na son gawa kayan ciki kawai an da su ba ta cin tumbi da me yayin wannan dai da mun sai muna da lokaci a dan tace a dan tace wala muka waye gari aka ce mu doko kayan cikin nan manyan manyan bukci zamu zuba da shi ta ce Allah karka kama mu abin da muka bari idan na da wani ismi azam tura ma dai kayan ciki kawai kuma billahi lazim muna itikafi irin azahar nan zamu yi alwala irin azahar nan wata wala wata mace ta doso mu ta kusa kai ta zo za ta yi alwala bi ta yaye dukkan ba mu san ko ina muke hatta bar mu la ba mu san ko me muke halitta ko a ko bani adam ne to duk irin waɗannan Allah ya ba su wannan ga gidaje masu lafiya ga dukiya ga motoci ga ya ko ina suke so kuma ga ibada kai kana nan kagin dakin ka da dakin eh, abin nan abin nan bera abin nan eh, mai alade ka shiga wani daji kawai ka gani ko to don bala'i ma ko irin ayi ma nan ai prata maula babu yanda aka gina shi na nan yanzu kana zaune za ka nan shi an kanka dama baya cikin al'umma ne ba ba kuma ibada ba wani komai ba sa insha Allah na mu sai shi wannan musulmi shuru Allah wallahi ike cewa wa ziyada annan shi yake cewa ziyada magfira amma an shiga jana kuma ina magfira an ga ya sai ganin Allah nan ji wai wa kala bi nazar ila wajhi ka gani kallo Allah kibriya al mulk eh Allah shine mai mulki wanda suke suke suke mulki a nan ina ina mudin nan mudin nan mudin nan wanda aini ban taba ganin duniyar da ake son mulki kama mu mutane arewa na Allah ya rabu su duk wanda ya saka kudin hukuma ya dawo to ya dawo ya gama ya rasa inda shi ije wajen sarakunan gargajiya ina so a sashi ciro ma a sashi kaza a nada shi kullum ko ga ganda da yake bayan ya gama kirmin sa yazo kuma a ga girma shi a wajen daura aure da wajen biki shi ma ba shi girma wannan girma wannan kudin ka yi amfani da shi al'umma su so kan suratul yunus ko ko ba haka bane ba mun gama ba mun sabo ne suratul yunus ba ko aya ni dai nawa dai ya wuce gona ne ina ji ya kara ne yace suratul yunus kuma ko ba babba masmala mm yake cewa wajawazna bani isra'il al-bahra ko wajawazna ko ko ba haka bane na ji mun kallaye makare na sai karanta me kake cewa eh anan minna wake wajawazna bi bani isra'il ko ba haka bane eh fa atba'ahum fir'auna wa junuduhu bagai ai <laughs> naka akwai wasali ne <laughs> a tawaci ne fitiliniya tana wada mijinta muna karatuwa can ka kabar waje malami na muna mai malam malam gidan malam shamsi ta ringa fitina malai na fata an kurshe wata na sake ta to sake an rubuta karatu an rubuta ne babu ne ita kuma ta kan da islamiyya an rubuta an sake ta to muna karatu karatu ya yi daji kamar wannan shi ta zo ta kusa ta ba malam cewa ta karanta masa ta riga ta gane saki ne shi malam ya karanta cewa ai ajiya an saki ki saki daya ke un'un malam a sake karanta dai littafin ba ba usul babu a ce a sake karanta ba lalaba take bane ba usul a cikin littafin a cikin takardar nan ya ce ba a mani na gane ce a ah, malam karanta dai ba usul ma'ana ba saki ba lala wani rubutu yayi ba saki ba kare ki kuma ina dadda fitina gida yanzu an sake ki ce ba wasari saki kuma shi wata ne to me ai ya gane wa yake cewa na bi bani isra'ila al-bahr na wa ba wata shi zan ke ga muku ba atba'ahum fir'aunu wa junudu kaga Allah yana son bani Isra'ila kuma shi Allah ya so mutum jarabar ke masa bani Isra'ila kana ganin yanzu Rasha su za su siyo girgima a wajen isra'il da kudin musulmi duk dukiyar da isra'il da ke da dukiyar man musulmi ne duk dukiyar da isra'il isra'il na wannan dan sokar nan sun girgin da kawai yana tafiya za a ga akwai mai suke yanzu jiya rasha yadda rasha suka kai su za su girgi a cikin isra'il dukiyar da amerika take san kasashen laraba da shi na isra'il muna ciki mu ne gafalalu mu ne ban san abin da muke yi ba shi gaban da suke Allah kawai ne sai sani shi Isra'ila a shirye suke in da an fi karfin su to shi a tadda bombu koyi mutu shine likiman su wala akwai matasa suna zuwa shi duniya tashi baki daya matasa da suna zuwa cikin larabawa sarakai ne ba su sun mutu wallahi matasa suna nan ko a mutu yau ko gobe ko da yamma shirye suke suna kan hanya don zalunci ya isa a yanka yara a yanka mutum a kashe wani a zubar da wani a kama wani a kore wani a rushe gidan wani eh Allah kuma bai da masu abu lokaci ne muwakatan lokaci ne fatba'un fir'aun shi fir'aun ya bi su wajen hudu da sojojin sa aka fi ne fir'aun shi ne fa'iri fatba'un fil madin hum sune wadannan musulmi bani isra'ila wanda Allah ya ce su wuce Allah kuma ya sallaka da su a cikin wannan kun domin rahama a gare shi bagiyan tabar shi shigi ne ketare haddi wa udwa da adawa hatta idza adraka min lokacin da daraku nitsa ya samu su fir'auna da mutanensa kala shi fir'auna ce amantu na imani da Allah annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ka gani lokacin da ya kusa mutuwa shi na Allah yake lokacin sakar mutuwa ya zo ma mutum ba zai karba wannan halin ne akwai kisan da aka ce wai an dauki tabuwa an zanto shi bakin sa duk wannan tasmini ne ba ɗaya yi amma lokacin ba za karba ba ne ku ne lokacin daga ka za a musa ka ce lokacin ka yi su baka yi mai kuma ya ce na yi iman da ubangiji da masu isra'ila suka yi iman da shi wa ana nina musulmi na daga cikin musulmi yaushe kamar mutum na masa operation ya san mutuwa zai yi lokacin na masa operation shi ce a fitar kudin zakansa yaushe wani kasu lokacin da ya gani za a dauko uka za a ce da cikin sa ya ce haram ya ce haram ce zai ce asiri turi kansa ya kai shekara goma bai turi zaka ike cewa wani na jika ko ba haka ba ne wani jika da ko wani jika sai mu kubta da kai ya ce nutsika ala najwa min al-ardi mu kubta da kai mu fito da kai a cikin fuskan kasa owa nashrun makamin murtafi shine wurin da yake sama a kasa kuma wanda yake nashrun makamin murtafi wajen da yake sama abin nan shin fito shi aji shi saman kasa kamar abin nan kan tudu haka kamar wanda ake wurin da ake kira jigawa Allah yana fassara maka waɗannan abubuwan din yake cewa me kuma ina muke ne yake cewa hadathani Muhammad bin Bashar hadathana Gundar hadathana Shu'ba an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas ko ba haka bane radiyallahu anhuma qala qadima nabi sallallahu alaihi wasallam Madina ki manzan la Madina wa yahudu tasumu ashura yahudawa suna azumi ashura fa qalu hadha fihi Musa wannan ranar ne Allah Ubangiji ya ba nasar a nan Musa Allah fir'auna fa kana nabi sallallahu alaihi ashabi a antu ahaku bi Musa minhu fasumu kage bazancin haihuwa nan Musa ke magana ba zance na nasara kuma Allah yace Allah laifi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen da yake cewa ina a sai na kalkausar me yake eh, wani wurin da yake cewa a ra'aitar lizi yuka zibu biki wajen da yake ce wanda yake cewa za ja a nasrullah wal fath to ka gani ayan fa wanda ka san qur'ani da abubuwan da suka wuce idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja menene wanda fasadi ni ke nufi gode ma Allah ka gode masa ni'iman da ya baka kiran da kayi an hamsa shi sa annabi Musa kuma kiran da yayi nasaran da yayi Allah ya ci shi ne mutanen sa da suka bi suke azumi su gode masa sai ka zo ka mai da shi maulidi inda ka ya azumi shi shine ibada wani baya son wahala ya azumi ban ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka azumi ce ce abubuwa ne guda uku rana aka yi ne in ka zo maulidi ya kai kowane litin shi ka azumi shine maulidin hakika ranar na aka tura ni aka aike ni ka ba abu daya ba ne ranar aka so kuma sa qur'ani kuma ranar ya mutu to da me zaka ji ka san ba zance farin ciki shi zance dai godiya da ta'abbudi ta azumi shi ibada ne ya ishe ka domin baya yadda zaka hada ranar haihuwa da mutuwa inda shi Umar ce tun duniya bai taba gin yi rayuwarsa ran da manzo Allah ya duniya da me zaka ji a duk asaran duniya ne shine mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka manzo Allah ce Allah yake cewa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin to kai ji ahli riwaya kufi inda amri wa nahyi kage ba zace mu ba ne ko godiya ne an haife ni kuma godiya ne rana aka tura mu wahayi godiya ne kuma lokacin mace ranar ma zai mutu so bai zaka ji to gashi nan annan musa ya ce lokacin allah ya taimake shi ya samu garba a wajen fir'auna fakara na bisa Allah alaihi wasallam li ashabi antum ahaqu bi musa minhu fasumu ya bi da kin sanan aiwa ba mu ne ke son maulidi ne daga gaske ko ne kire ya azumi ba shi kai kiroyi ba inda manzo Allah ba maulidi ba rabiul awwal ya azumi ba to ka san ibadati a watan watan cewa aka yi manzan ina ina azumi litrin a cikin wannan ranar sai ce ranar da aka yi an yi da watan shawal ne ina azumi litrin a watan sha'ban ina azumi litrin a watan rajab ina azumi litrin watan juma'a da ula ina azumi litrin juma'a da sani waɗannan litinin litinin baki daya a cikin maulidi ne to wai duk kullun aji ne na gabas kuna yamma ka zo wannan tasarrufi ne ta ma Allah kawai san zaman zan yake yi eh samfur ne oh sun to ki samfur da rike samfur ai mu ba America muka je ba kawai ma samfur ne na'am da hmm. hmm. Nijar ne na fir'aunan suna da yawa su suna da yawa Allah dai bai nasanta mana gashi wannan wannan tafsir ne wanda ya gani mai fada amma kissan da Allah ya bashi a cikin Qur'ani ga yanda aka kama shi shine amma wannan kuma ba zai kori wancan da suka fasa saboda wanda gawa ne aka halaka da shi al'umma sun gan shi a aji amma yanzu ajiye shi shine fir'aunan wani shine ba zan iya kai ba zan iya ba wanda yayi wannan kuma su masu tarihi tarihi kuma yanzu daga tafi ne zuwa yanzu da an je tafi ne zuwa yanzu da sauran mutane shi an rikici shi ake wani sa wani aka kai shi saboda abu ne tarihi kowa ya mutu ya bar shi amma ba shakka lokacin da aka aka aka aka aka doko gawa aka yadda shi waje wannan wannan gawan akwai ana ajiye fir'aunai da yawa amma shi waye ne fir'aunan da ya gugurma da anan Musa ba la nusaddiqu la nukazzibu ba dama mu ce kariya kuma ba dama mu ce gaskiya saboda bamu da wani dalili nafi ko da isbatin mu yi mu saya shuru eh, ba kalafa maka ba to kaga annan ne in kana tun wannan shi ka azumi hmm. to na tabbatar naku da nawa dai zai zama dai bismillahir suratu hud zam tashi ku kun ya dare wannan dai yanzu ban sallaka ba kun to Abbas ابن عباس في سورة بانجا سورة هود عليه السلام asib bi maana kalmata asibu a ciki na nufi menene shadid kalmomi ke fassara man la jarama bal la jarama yana haqqa annahum fil akhirati hum akhsaru shine la jarama yace hakka ne hakika ko ba haka bane kalmat la jarama yace bal haqqan gaskiya ne annahum fil akhirati hum akhsarun su za su yasara ranar tashin ciyama wa kara gairu wani sai yace buna ba wa haka shine la jarama wa haka wa kara gairu wani wani kuma haka ya faɗa wannan wa haka bi ma'ana kalmata wa haka nazara bi ma'ana ya toka ya hiku yanzil ma na mai da shi wa haka madi ne nazala kalma wa haka ya saukar masu bi mana nazala ya hikku bi mana yanzilu ya usu mudari ne ala wazn fa'ul ya kuma da kusarfu kenan ba wai karce wani fa'ul wani a'a ala wazn fa'ul kuna gane kai na muka nufa ba? Iza karatun baka har hada abubuwan zaka wahala n baka san sarfu ba kai kana nan ba karanta na ba fa'ulu nan me ake nufi ba fa'ulu fasara za a yi ba fa'ulu alawal ne ba'usu e bu'us eh na ba tangar wazni ke maka ya'us ala wazni fa'ul min ya'istu yanki kauna tashi hankali Allah kiyaye ba nadama Allah kiyaye hmm. Allah kiyaye shi sa kake gani yara suna shan kwaya bakin ciki shine nau'i na cikin jahannan duk abin da jiki zai ji inda zuciya ina nutsuwa to wacewa zai an yanka an sa gishi an sa ta me gurguru in inda har kana jin zafin amma zuciya a nisai ke to wala wannan yana da lokaci zai kare amma cutan zuci bakin ciki duk ni'imar da zaka ji ba zaka ji shi a cika ba wallahi shi bakin ciki nau'i ne daga jahannam bakin ciki ba karam cuta ne wallahi ba ka jin dajin ba baki da komai kake da shi to amma Allah ya baka nutsuwan zuci to ko tsara jikinka aka yi aka sa zafin muwakata ne zai kawo amma bakin ciki to zamani zamanin da aka ke Allah ya zo ina ma rahimahullah ka ga yayi farin ciki shekara sau ɗaya farin ciki so uku irin farin cikin na da muna yara ka ji gobe za a iji kana farin ciki ka gantun duniya ba wanda ya kai ka babu shi yanzu kana nan lanshar da wala zan harira babu daji ba wani kana nan dai Allah ya hace ka farin cikin irin farin ciki na da wanda ka tashi kana jin daɗi ai wannan farin cikin yanzu babu Allah ubangi kiyaye mu farin ciki dai ana bukatar sa amma yanzu ka ba farin ciki farin ciki ma shine aljanna Allah ubangi sa mu samu aljanna aljanna farin ciki ne farin ciki na aljanna to daga baya kan bayani wani mutum ne ya shi ne ba da iyalinsa an je kotu a kwanan nan to kafin in je iyalinsa na ji shi zage shi sun lafiya shi ne shi ya je ana cewa kafin in shiga kotun nan wata mace kuma da miji suna ta zage zage shi miji ya tashi zai da matan ana ta kakkarewa shele ka yace ya ke yi aka ce ai miji ne yake duka mata ku kyale shi ukturuhu ya kashe ta su shi shigo a temiti a daki wancan ka kafin shigo fito da karansa kun da jin kuwa ya take wani ne kafin shigo da karan wai su mace da mijinsa suna ta rigima ki shi miji ya tashi zai dake matan shi da ya leka kafin shiga da karan ya ce ku kyale miji ne da ke kashe ta to shi mai na da irin su zai kawo irin waɗannan rigingimin yaran suna shan kwaya ba wani bakin ciki ne yaro ya tashi gidansa babu abinci daki ɗaya ne da uwan nasa da dangi suna ciki kuma ya je makaranta ya faɗi ce gan wasu kuma so masu bambasta ana tukawa da sanyi mota kuma da yaran mata yan sakandare ana ciki an sa dan kwali ana tattaunawa ana waya shi kuma kokken da bashi dole zai sha kwaya in babu Allah gabansa ko kendirin da zai hada a gida da babu to wannan kwayanin shi ke kasa yara suna shan kwaya ba wani abu sakandare ya gan duk irin yadin da ake dinka ma kowa shi bashi da shi to jini kawai shi zai sa yaro yi daidai bakin ciki kenan ka ga wani duniya kana son duniya baka samu ba shi ne zaka sha kwaya amma din ba haka duniya mai ne in baka da shi yi an kwara ga abin da Allah zai na gaya muku babban malamin Bumbas billahi alazina shekara goma sha biyar maraya ne kuma duk ba kabilan da ake rena sojiya kamar kabilansa sun je nema wurin ma ba ba su kabilan su ba ina shekara goma sha biyar maraya shi cutan irin cutan sukarin kuma ya kama shi shi zuwa shekara sha shi ya makanci mun ba da kansa yake fara shi yana kwance she kama mahaifiyarsa zo cikin dare shi kama mahaifiyarsa suke tambayi mahaifiyan sunansa abdullahi ban ba za a kira abdullahi shi da abdullahi zai zama makawo ga maraya to makawo da bai zai ci a duniyar nan ba ya ce na kwace ba zan iya ce masu komai a zuciya na ce Allah shi ne mai ciyarwa maraya ba dauki shi komai ba kuma makanci bai gama karatun ba amma tun da mutum ne ya san me yake yi Allah ya kaddara shi ina da kusan nan sai ina ji malamai na karatu shi da aka waye gari a sojiya duk talaka a karkashin bubazi ce ce da shi ji abin da ya ce da idonka da asalinka kure shi ne waye ne shi ba zai ce a baka maraya ba shi da bai san kowa ba ba wanda ya san shi tsoron Allah shi ne Qur'ani shi ne abinci ka sha ya saboda me makaro bai gama karatu ba shekara shi ma bai kai ba wallahi kullu da karanta tarihi mutanen magabata wallahi za ku yi kuka ba kawai ba ne abin da zai ci gagara amma ka dogar da Allah ka yi karatu ka dogar da Allah maka shakwaya kwaya ka ce kowa sai ka wa ka tsara ka sha kwaya kwaya ne zai ma na je togo na ga wani mutum yana kwance an kewa shi me wai mahaifiyansa zai zai ce mahaifiya ina kafa ta yake ne ya sha kwaya ke wai kafansa bai sun kwaro a daga sha mai na kafa yan kafa ne yake wai mahaifiyansa yin wata kafa yan kashi a ɗauko shi da ya bugu wannan baka haife shi da shi ba ina neman kafansa ɗaya da sun kai ne shi ba irin waɗannan ya za'a ran na kuma gurin dutse ana ruwa ana ruwa na kuma gurin dutse wannan wayan na ana wuta ya tsinke wuta yana wallahi ina tan ya shakwa yana jefin wannan wuta ya shakwaya bai masa abin da ake yi ba ina ta cin gurin sa ce ci jefe ruwa na cikin mota da wannan wutan ina wucewa da ya tsinke buge shi mutuwa zai to wannan ne haihuwar sa Afirka mai amfani don Allah ya hake ka su da shi ka shafa ya ba ka bota masa ka gani abin da zai ma albani kenan bashi da kasa har ya zai mutu almajiran da suke bashi gidan haya da komai bashi da kasa Ije nan mujirmai su kasa za su kashe shi hukumai tura za su kashe shi bashi da wuri nasa takardan zaman dan kasa bashi da shi ba shi muwaka ta yake yi duba albani har ya gama rayuwarsa ji duris wata ne da aka yi taron sojiya a makarantar jami'an mu shine malka eh, khalid ya ce ina so ya gane waye albani ne an zo an zauna ya gan kowa sa baya da ne ya ga albani ya sa nakali jama'a muna kira nakali ban ka tafi aji akwai dogon ligan da ake takawa muna kira mutane na kili jama'an ka zo kana babban liga ba za ka iya saka dogon liga saka dan wula riyalai haka albaniya zai zauna kalli ina ina sarki ina sai gane waye albaniya an gama shi ki tambaye waye albani kace ai gashi can yace lalle albaniya ya ce mata a girki albani malamai albani yan bot albani masallaci albani bashi da kirma bashi da kasa da zai shakwaya a zaman lafiya to so ka babban ciki ba ne zai sa mutum ka shakwaya ka zama mutum ike cewa wakara mujahid tabta'is tazan shine bakin ciki Allah kiyaye da bakin ciki ya sununa sudurahum shakkun bi suna da shakka zuciyarsu wa iftira da kage kage fil hakka kan gaskiya yastaghfu minhu min Allah don su boye ma Allah kan wannan in sasa'un suna da iko ma'ana wai su su boye gaskiya shi sa dan adam kana da shakka ka dauko Qur'an ka ringa karanta ko ka zama wajin da ake ilimi dan kafircin ka lura yanzu ka kafirta ma wa Allah ka ce Allah ka ce babu lahira wa zaka bi Bush ne zina zo ne na fama da farfajiya ba suna Allah ya duniya ba mutuwa zai John Kennedy su ne manya-manyan sun mutu, De Gaulle sun mutu, duk mu girmai sun mutu. Wa za kama? an ci gamayen jirgin sama bush yanzu yana zaune a yana kaba yana jira ya mutu me ya duniyar nan ka sake Allah ka biwa duk wanda ka bi shi wata rashin masa allura ko ya tafi wa za ka bi ka kalle saman ka duba tsuntsaye ka duba oxygen ka duba yanda Allah ke juye wannan ka zo ka yi sha ka babu Allah ka kamawa irin yan boko na ce an ci gaba an ci gaba an je ina ina ka ci gaban da da kafin a fara wannan afganistan ne yanzu afganistan yara su isa bombi zai shiga sojojin amerika ya kashe su da an ce ku yi hankali fa kana cikin gidanka ba amerika za su iya doko hoton su gani kana sada da iyalinka a da hankali mu wai amerika allah ne sai yanzu kashi a cikin sikin sa ta kashe su kamar kyashi ina kyamarar nasu yan sake kwashe biyar an kashe yara ne su sa bombi za su sa Allah shi kawai ne shi ne Allah saboda kan ka suke Allah wallahi mutum da ya kalli sama ya kalli irin abin da Allah ya ce da bani adam da duk kowane halitta a ban kasan kuma da zamani canza zamani da Qur'ani da rayuwar manzo Allah dole ka yadda akwai Allah shakka ya zo ka zuciyanka to wannan kuma wani abu ne ka nemi sirrin Allah wanda yake zo ma dan adam amma ka kafir ka je na kafirci kashe biyu ne maka je ka je ka je ku ta wasa da mutuwa da a can kawai ku je ana bikin mutuwa kwana ɗaya ana bikin mutuwa kwana ku shagiya ku yi hayaniya a farin wata ku mutu macije su cije ku ku tafi ko kuwa ka tafi amerika ka yi ridda a can ka ta fama da bature da wani abin nan mure da anan kai kamar ka zo a maka lura ka mutu ya ba ba Allah ne shi zaka bota ma ka zuba sama da kasan da abubuwan da ya hace don ka sami yakini ka bar duniya lafiya yake cewa Allah ya kiyaye mu da shakka hmm. wa qala abu rahim ya ce kalmata awwahu bi ma'ana mai yawan rahama shine yazo ala wazn fa'il ya ce wannan yaren aslan bil habashiyati kalmata ka awwahu akwai wani sufa ya ce awwahu shine nishi eh amma da kwai gima to gashi da aka fasar ga duk yanda kalma yake shan canja shi annabi ibrahim to shi kenan to manzo Allah da addinin sai zai share na addini shin ko koye ne manzo Allah manzo Allah ya taba wawu ya taba yi ne ya yi irin nishi na nabi bayan ne to bai yi ba ce mu daina tun da shi ne sai da da adam bila fakhra haramu alal ayami ijad mislihi bara kuwa jiya ni mana ji shirmin wa kala ibn abbas badi urai ma zahara ko ba eh badi urai ko badi an ne nawa yake badi ra'i ma zahara lana abin da ya bayana gare mu saboda wannan mai raunin raunin tunani eh, ba a ba a imana wanda sa akwai ba ya hange nisa kawai tunani ne ce ba kawai wakala mujahid aljuji yace ce aljuji ko ba haka ba ne aljuji ma'ana aljabal bil jazira wannan ya ce ina can a kan abin a can kasashen jazirat arab na fata an gane hmm. shi ne ke cewa mai eh, wakala hassan basari innaka la'antar halim ya ce allah ce hakika lalle kai mai yawa hankuri ne ya ce yastazi'una bihi ya ana masa isi zana akan wannan ma'ana shi wannan annabi sha ringa cewa jahilin sai ce innaka antal halim kai kana da juriya kana da kaza istiza'an da dan Allah ba wa kare ibnu abbas akli'i zancen ruwa kuma kenan na nan nuna sa Allah yake ce amski asib mana shadid la jarama bi ma'ana babu shakka shine bala wa farata nur ba babu shakka hakikan za su samu abin da shine la jarama wa fara tanur shine wajen banfufuko ruwa na ba'ur ma wa kala ikrima shine fara tanur ma na fara tanur ma na tanur wajen na shine eh, in ka dauki du biyun du ne makwaran ruwa ko kuwa fuskan kasa na ba ta gane ko asib eh? shadid hmm. eh, shadid haka ya ibn abbas ya fada ike cewa Allah innahum yasnuna sudurahum ko ba haka bane yastakhfu minhum ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna innahu alimun bi zati sudur Allah farka kaji innahum hakika su yasnuna sudurahum suna boye wani abu a cikin zuciyansu suna shakku me yasa yastakhfu minhu domin su boye ma Allah Allah hina yace ka saurare ka ji yasta da shuna fiya ba lokacin da suke rufe kawunan da fuskokinsu su suna boye suna wannan nifakan ya alam mai shuruna amma Allah yana sani abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da abin da suke fishi afai saboda me innahu alimun bi zati sudur ya san abin da yake zuciya alimu ba ni fa'il wakara gairu wani sa ya ce wa haka bi ma'ana nazala ya hiku yanziru ya usu fa'ulu min ya istu likiyaye ya istu mu yi nadama duniya na Allah sa farin ciki zamu haɗu da mu. wakara mujahid tabta istazan yasnuna sudurahum shaqqun Allah kiyam da shakka shana ajini wa in tira shine shakka fil haqq da ya takfu minu don su boye ma Allah min Allah in ta suna da iko nifaka kenan tun ka gan shi na cika jini jim jim jim amma ba shi da imani shakka yake da jini a jini mu yana shakka da yi jim jim jim jina jim jim jim bai tsaya ya fahimci Allah ba ina ga jini ma wasa ne suna na a ga mutum na Allah kiya wani yaro ya zo na yace duk wajen da ake ambaci Qur'an sai da jin hausu wajen da musulmi sun ci nasara shi ji hausu wujin da kafiri sun ci ji daji wala ya haka Allah ya gyara shi amma yaro ne kadan hankalinsa ya tashi yanzu yana tambaya wannan aiki iblis ne to in bai tsaya ba shi yake wahala wannan zuciya ne shi Allah ya kare kare wannan sharri Allah ya kiyaye a gan mu tsaya nan na zo da wuri ba ku zo da wuri ba ko Na'am. Akan kiɗa Eh. an ce kage mabuni na an ce eh, to hmm. ah, ina kira sunan Allah mala'iku a ah, ba haka ba ne kara wuce gona ne ba haka ba ne bane ina mala'iku ai bakar ma aiki ne ba abin da kake shiga addini ba wargiya cikin ka mashi da wargiya na fardu man hadasa fi amrina hada amma ma kayan ka da amma ba za a ce kino ba ne fi nawa nan kida wargi ne kuma Allah baya son sa wargi ne kuma ba a saka da shi an kai wargi ma ai ba wani abu ban kai abu ne kuskure a yafi in ka mai da shi addini Allah baya karba amma me na la'ana a daina zurfafawa abubuwa ba daidai ba ne mutum ka dan wanka yana kara ganga yana zikiri na wani abu ba za ka ce ana masa la'ana ba ci abin da yake ba daidai ba ne ko wani abu ka sashi a wunka kar ka wuce gona da iri na eh, eh, eh. eh. karazu mai wanda ya ce manzo Allah ka fara gaskiya ah. kisan ba haka ya kawo ma ba su a shugabantar su a kauyukan kansu ne amma ba wai zance ana ba da shugabantar wa ya kamata a sashi ne sun zo sun wafin ne karshen rayuwar manzo Allah wanda Allah ke la tun aswatakum fawqa sawti nabi eh, ka san lokacin ana zuwa wajen afuwa da ja'ayir ayi jama'a sun zo sun musulunta shi a ringa gin waye cancanta shugabantar shi wansu shi na a lokacin bas su musulunta ba za ta ligima kansa na dawali don arnanci sha na da na baka da umar sun dinga ligima wanda za a nada ya zama shugaba ajin ina wani su zance arni don Allah kamar manta wani wani kika tambaya da wani kuma wani ne ka za fara ba shi ke nan gama tambaya to assalamu alaikum rahmatullah din da kake ai ko ka manta